Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haruma jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa a mita 200.5 ta ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna jin mu yanzu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa kam ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya daga nan birnin Washington DC a madadin Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci yau Litinin 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2016 ga kanun labarai. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ranar Lahadi domin nuna su ga zababben shugaban Amurka Donald Trump. a wayar farko tsakanin su shugaban kasar china ya taya sabon shugaban amurka murnar nasarar da ya samu a zaben da aka yi a makon da ya shige yau litinin shugaban amurka barack obama ya kama hanyarsa ta zuwa wasu ziyarce-ziyarce a kasashen waje tafiyar da za ta kasance ta karshe a matsayinsa na shugaban amurka kanun labaran kenan abin da zai faru yau da shirin shahuɗa ga watan da muke ciki wajen misalin karfe takwas na safiya akwai yan ɗariƙa shi'a da suka fito su dubullan su suka toshe hanyar kano zuwa kaduna daidai da dawaki zuwa garin tambarawa kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano dsp magaji musa majiya muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya yawancin jama'a an yi lissahi a nan afirka mutane tisa'in bisa kan eh, ɗari, bisa san ba suna da diabet amma suna da diabet saboda shi muke cewa kowa ya zo ya yi wannan gwaji na diabet ya san yana da ko bashi Dr. Muhammad Sani na babban asibiti da ke yamai na kasar Nijar kan faɗakarwa game da cutar sukari. Wani ɗan majalisar tarayya Najeriya ya ɗauki nauyin karatun wasu 'yan maza ɓasa goma sha takwas zuwa Masar. Akwai shirin ilimi garkuwar dan Adam. Yanzu ga labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ranar Lahadi domin nuna fushinsu ga zababben shugaban Amurka Donald Trump. An ga masu zanga-zangar ɗauke da allana masu rubutun nuna kyamar manufofin da Trump ya ce zai mai da hankali a kansu idan ya kama mulki. batutuwan da suka hada da zaman baki da kuma haƙoƙin mata a ƙasar zanga-zangar waɗanda aka yi su a wasu manyan biranen ƙasar ba su samu halartar mutane kamar yadda aka gani a ranar asabar ba wato an ga ɗaruruwan mutane ne a maimakon dubbai amma ana tsammani za a ci gaba da ganin waɗannan zanga-zanga waɗanda aka fara tun daga makon da aka yi zaɓe ake kuma tunanin za su kai har zuwa lokacin da za a rantsar da trump a tsakiyar watan janairu a birnin new york fiye da mutane dubu ɗaya ne suka yi tattaki zuwa katafaren gidan nan na trump tower da ke yankin manhattan a chicago kuwa an ga tsirarin mutane a irin ginin na trump da ke birnin a ranar lahadi sannan a san francisco ɗaruruwa mutane suka yi dandazo a wajen shakatawa nan na golden gate park sannan a ranar lahadi an ga wani gungun mutane ya yi maci zuwa kasuwar birnin a can birnin auckland kuwa ɗaruruwan mutane ne suka yi gangami a kusa da rafin nan mai suna lake merritt a ranar juma'a da ta gabata zababben shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yana ƙaunar 'yan tsirarin mutanen da ke nuna su ga amurka ya kuma yi hasashen cewa za a zo a haɗa kai da yin alfahari da juna a nan gaba a wayar farko tsakanin su, shugaban kasar china ya taya sabon shugaban amurka murna a nasarar da ya samu a zaben da aka yi a makon da ya shige tashar yada labarai ta cctv ta ce a wannan tattaunawa ta yau litinin xi jinping da Donald Trump sun yarda za su gana nan ba da jimawa ba domin tattaunawa akan dangantaka tsakanin kasashen guda biyu. Wata sanarwa daga ofishin Trump da ke New York ta ce, a lokacin tattaunawar shugabannin guda biyu sun tabbatar da mutunta juna sannan zaɓaɓɓen shugaba trump ya bayyana imaninsa da cewar shugabannin guda biyu za su kafa dangantaka mai ƙarfi domin ci gaban ƙasashen guda biyu kamar yadda cctv ta bayyana zai ya faɗa wa trump cewa a zahiri an gashe da cewa haɗin kai ita ce kaɗai hanya mafita a tsakanin china da amurka a lokacin da ake gudanar da kamfen takarar shugabancin amurka trump ya soki manufofin kasuwancin china da kuma yadda take tafiyar da harkokin kudinta ya ce china na yau amurka kallon shaka tafi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc A yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya kama hanyarsa ta zuwa wasu ziyarce-ziyarce a kasashen waje, tafiyar da za ta kasance ta karshe a matsayinsa na shugaban Amurka. Masu baiwa shugaba Obama shawara suna sa ran cewa zaben Donald Trump wanda zai gaje shi na daga cikin manyan batutuwan da shugaban na Amurka zai tattauna kai da su da shugabannin kasashen duniya. Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro Ben Rhodes ya ce ya da zango da Obama zai yi a girka da Jamus da wata alama ce da ke nuna cewa Obama obama zai ƙara tabbatar da goyon bayan amurka ga ƙawayenta dangane da ci gaban haɗin kan turai babban jawabi da obama zai yi ranar laraba shine a girka inda zai yi magana akan kalubalen tattalin arziki a yankin da sauran yankunan duniya rhodes ya kara da cewa obama zai kuma gana da firaminista alexis Tsipras inda za su yi magana kan goyon bayan Amurka kan tallafinta da kuma matsar tattalin arzikin kasar ta girka wanda ya kai ga bata rance. Har ila yau shugabannin Birtaniya da Faransa da Italiya da Spain za su ziyarci birnin Berlin inda za su gana ranar Juma'a akan yaƙi da ake yi da ƙungiyar IS. da batun baki da batun baki da rikice-rikicen Ukraine da kuma zaben Amurka da aka yi a makon da ya gabata. shi dai zaɓaɓɓen shugaban amurka trump ya sha sukar yarjejeniyoyin da amurka ta kulla a ƙarƙashin mulkin obama ciki har da yarjejeniyar dakile shirin mallakar makamashin nukiliyan iran da yarjejeniyar sauyin yanayi da ta fara aiki a watan da ya gabata Firaministan ƙasar Congo Kinshasa ya yi murabus. Augustin Matata Ponyo ya sauka daga kan mukaminsa a yau Litinin kamar yadda aka tanadar cikin wata yarjejeniyar siyasa da ta ƙara wa'adin shugabancin Joseph Kabila tare da kaucewa rikicin siyasa. bayan ƙara tattaunawa da shugaban ƙasa matata ya ce na mika takardar yin murabus tare da na sauran jami'an gwamnati na domin karrama wannan yarjejeniya da aka cimma baki ɗayanta wannan yarjejeniya da ƙungiyar tarayya afirka ta shiga tsakani aka cimma ta daɗe zaben da aka ta ɗage zaben da aka shirya gudanarwa cikin wannan wata a ƙasar ta a ƙasar ta Kinshasa zuwa watan Afrilun a shekara ta 2018 labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen hausa na murai amurka nan washington dc to madalla rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta tabbatar da mutuwar mutane tara ciki har da ɗan sanda ɗaya sakamakon aron gama da jami'an 'yan sandan suka yi da 'yan shi'a yau a birnin kano kakakin rundunar dsp magaji musa majiya shi ya tabbatar da haka a hira da yi da aladan ibrahim a yawa abin da zai faru yau da shirin sha hudu watan da muke ciki wajen misalin karfe takwas na safiya akwai yan dariƙa shi'a da suka fito su dubullan su suka toshe hanyar kano zuwa kaduna daidai kwarar dawaki zuwa garin tambarawa kamar da labari ya ishe mana a sun fito wannan hanya sun rufe hanya ta su kaduna su bita kuma suna tattara da duk mutanen da ke harka ko kasuwanci ko masu motoci ma suna tafar da samun su mota. wai saboda ne. hankalin rundunar 'yan sanda a saboda dalilin da yake wanda su suka sani hakan ne ja hankalin da na 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda ya tafi wannan wuri da kansa tare da kamar 'yan sanda mobile da kuma kamfutar terrorism unit da kuma 'yan special anti-robbery squad da kuma sauran 'yan sanda masu baƙaƙen kaya a haka suka je wannan guri da ka ɗauki da kuma magance dukkanin abin da ke faruwa wannan zuwa suke tafiya su ma wannan 'yan shi'a sun fito da kamar da aka da kuɗi da baka da danko wanda yake amfani da kwallon dan boris da sauran makamai kuma suka yi kan yan sanda haka suka kwace bindiga a ira ak saboda daga hannun wani sanda ba ta sun su sare shi wanda yanzu hakan nake ga muka sarje ne tuni ya riga ya cika ya rasu hakan ne sa yan sanda suka harzuka kuma suka bi su da kwato makama su kuma da ɗauka mataki wanda suka yi nasarar kwato bindiga su kuma akalla a shi a mutum takwas da aka ji musu raunuka daban-daban wanda bayan an kasu asibiti an tabbatar da kan sadaka rayukansu haka kuma 'yan sanda guda hudu sun ji raunuka daban-daban sannan kuma an kama akalla mutum goma wanda kwamishinan 'yan sanda ba da umarnin sarita a nan sitar cid domin fara da bincike da kuma tabbatar da kan cewar an gurfa da su a gaban kotu wannan shi abin da ya faru amma yanzu misalin karfe uku da 'yan mintuna ina ka maka sai an riga an buɗe wani hanya mutane su cigaba da zantazan a kan wannan titi da kuma al'amuran yau da kullum ba tare da tsoro ba sakamakon sun tabbatar da ingancin tsaro da kuma matakan da aka ɗauka hakan ya sa kuma ya kuma daidai kuma kuma ya ci tafiye ka sa tafiya lafiya kamar da aka. garin ya aka faɗa aka kai ga wannan ba a nemi a jin dalilin da ya sa suke wannan abin bane kayan a auka musu ko kuma kayan su su kai ga ɗaukar wannan mataki. dan sanda bai kokarin fara amfani da harkaci ba farko da lalima ya fara bi aka mutu nan mataki aka fara amfani da tiya gas farko na tsohuwa to kuma kafin ita bindiga akwai dokokin da za ka amfani da ita idan rank yana cikin hadari babu hanyar da za ka amfani da ita kaza da kan kala ka amfani idan wani sai yana cikin hadari ba da za ka amfani da ka amfani da shi to haka ne yasa da suka fara wadan sanda suka kashe shi suka kwace bindiga ta kuma ka san lallai ba ɗan sanda ne ya ka abin da ya yi kamata na doka a tabbatar da kan cewa ba takin wani jami'in ɗan sanda da kuma kwato a hankacin da gwamnati ta siya ta ba ɗan sanda da ilimin da ayyuka akan ɓata gari. wato in na fahimce ka jimilla mutane goma sha biyu kenan suka mutu. a mutum anya abin da tara zai kenan dai mutum tara akwai yan a mutum takwas da suka rasa layukan su da ta shi ka daban-daban sai kuma ɗan sanda guda ɗaya ga mutum zai mutu. ji tambura na mai kaki ya irin kiɗin ga manya ne ka kiɗa na 'yan sanda kakakin nan 'yan sanda na jihar kano magaji musa majiya da aladan ibrahim ayawa a jamhuriyar nijar hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun kaddamar da kamfen gwajin jini ga jama'a da kuma ba da magungunan kwantar da cutar sukar kyauta albarkacin ranar da ranar yaƙi da cutar siga diabetes da ake bikin karama a yau 14 ga watan nuwamba ko ina a cikin duniya wakilin sashen hausa a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani ya sa gwamnatin nishar da haɗin gwiwar ƙungiyar forsani da gidauniyar world diabetes foundation shirya kamfen gwajin jini da ba da magunguna kyauta a faɗin ƙasar dr muhammad sani muhammad aminu ƙwararren likita mai kula da masu fama da cutar siga a babbar asibitin yamai na daga cikin masu jan akalar wannan shiri yawancin jama'a an yi lissahi a nan afirka mutane 90 bisa kan eh, bisa kan 100 san ba suna da diabet amma suna da diabet sabida shi muke cewa kowa ya zo ya yi wannan gwaji na diabet ya san yana da ko bashi in aka san kana da diabet da wuri ya hi ya zamanto a ce sai ka faɗa a ɗoko a kaka eh, a ma magani sabida wannan aka ce rigakahi ta yi magani. An samu fitowar mutane sosai a wuraren da aka keɓe domin gwajin jini a albarkacin wannan kamfe. Sunana Fati, na zo ne in gwada kaina ko a gwada ko in bani da abun ciwon diabetes. Sunana Lawli Mamman. ka yi gwaji ne na yi eh, an gwada mun bani kuma ina kira ga yan kasa kwa da kwa zuwa ya kamata mu gani marke ispor wa mulkin ispor amma jiki eh, kullum ya zamanto muna tafiya a ƙasa kamar 1 km 2 km ko sai ta Allah ko da mace ko da wannan amma ba kullum muna tafiya bisa moto ko bisa cikin mota irin wannan ya kwata markan sport eh suna na mun mallawa shekara ta 58 in tsuha ta kama ka dole ka san yanayin da kake ciki ka ɗauki matakin da eh, za a fitar da kai cikin wannan matsala da aka yi gwajin shin baba ya mai sakamako ya zo hada a alhamdulillah an gode ma Allah babu wata cuta baka ji ɗari ɗari ba ko wani fargaba lokacin da zaka zo ko kadan na ba wani dari. mai neman lahiya sauran mi wani sukari da ya ba mu shi ba mu aiki da shi abincinmu na gargajiya shi muke yi muke ci ana motsa jiki a motsa jiki kwara ke motsa yanzu ma yanzu na huta daga nan ina zuwa an ɗauki felo da diga hukumomin kiwon lafiya sun ɗauki alkawalin bayar da kulawar da ta dace ga waɗanda ayyukan gwajin na yau suka tabbatar sun kamu da cutar ta suga. Akwai mutane da yawa yanzu wanda aka gwada mun an musu gwajin da ba su san ba suna da diabetes ba su da alamar diabetes nan ba su da wata cuta amma sun zo haka ne kawai don sun ji ana yi yanzu muka gani suna da diabetes to mutanen nan yanzu za mu kula da su wasu mun kwatanta musu Eh, abinci wanda za su rika ci saboda diabetes nan ta kwanta wasu kuma akwai mu magani muna basu wanda ya kamata mu ba magani. Ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara a jawabin da ya albarkacin wannan rana ya gargaɗi jama'a su yi gwajin jini domin tantance halin da suke ciki game da wannan cuta wacce aka gano tana hallaka mutum ɗaya a duniya a duk sakan shidda kuma hatta yara ƙanana kan iya zuwa duniya da diabetes in ji masana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai, a da sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai a gaida Sule Barma. Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tashi zuwa kasar Morocco domin halarci taron koli dangane da batun muhalli. Ana sa ran shugaban na Najeriya zai magana kan tsaftace ogoni a yankin Niger Delta da malalar mara ya gurbata da kuma batun yashe tafkin Chadi. har yanzu daga najeriya mun samu labarin cewa wani dan majalisar tarayya ya dauki nauyin ɗalibai goma sha takwar daga jiharsa ta niger su tafi ƙasar masar domin karo ilmi wadda kusan yanzu ya zamo salo tsakanin shugabannin siyasa a ƙasar ga mustapha nasir ba tsari da ci gaban wannan rahoto amma a ɗaya gefen masana ilimin sun ce mai da hankali wajen inganta jami'o'in gida najeriya shine ya fi mahimmanci dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abubakar Lado Sulaja da a ƙarshen makon nan da ya gabata nema ya ɗauki nauyin tura wasu ɗaliban yankinsa su goma sha takwas zuwa jami'ar Al-Azhar da ke ƙasar Masar ya bayyana dalilin yin hakan. to muhimmanci shi shine ganin yadda ilimi a Najeriya yanzu alal hakika ya zama abu wanda ke wahala kwarai da gaske shi yasa muka ga cewa ya dace mu kai su ƙetare domin su tafi can su samu ilimi mai inganci sosai wanda za su zo domin su kartar da yara da kuma al'umma domin cigaban al'umma da kuma inganta harkar ilimi. To amma malami a sashen ilimin manya a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto Abdullahi Umar Alhassan ya ce mai da hankali wajen inganta jami'o'in gida Najeriya shi ya fi mahimmanci kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. ne na mutum ya zaɓi inda yake so ya yi karatu Mm. sannan kuma akwai dalilai da yawa da za su iya samu da ke ta kasashen waje mm. amma da gaske ya kamata a ce kaga mu yanzu idan ka ce mutane na zuwa kasashen waje to sai ka auna ka ga cewa mutane na zuwa kasar mutum nawa ke zuwa daga wata kasa ya ce ma zai zo Najeriya a cikin jami'in mu in ka zo za ka tantance ɗaliban kasashen waje nawa ne to idan hakan za ta samu a ce dai ilimin namu ya zama ya samar da duk abin da ake bukata na mm. daga kayan aiki da isassun malamai da horon malamai da duk abin da ake bukata a samar yadda jami'o'in Najeriya za su yi gogayya da dukkan jami'o'i na duniya hmm. ba matsala. To ɗaliban da suka samu tallafin ɗan majalisa Abubakar Ladon dai sun ce suna cike da farin ciki domin kuwa sun daɗe suna neman wannan dama kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Muhammad Nasir Shehu daga nan Suleja. alhamdulillah gaskiya na yi farin ciki na yi murna na yi godiya ga allah maɗaukaki da wannan dama lallai mun daɗe muna yunkuri irin wannan shekaru baya mun nemi jami'ar madina har mun yi interview a shekarar 2010 amma allah bai nufa ba amma sai wannan lokaci allah maɗaukaki ya ba mu dama sanadiyar wannan gudunmawa daga shugaban mu dan majalisar mu sunana alhassan ismail daga nan cikin garin suleja gaskiya farin cikin da na ji a rayuwata lokacin da aka mun albishir da kasancewa ɗaya daga cikin ɗalibai da su misira ba zai iya misaltuwa ba don ban taɓa farkin haka a rayuwata ba. Inganta ilimin dai ko ta wace fuska na da mahimmanci domin kuwa shine gishirin zaman duniya kamar yadda masu magana suka bayyana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ba wala a yan musamman ilimi, kawai ilimi ku gani ya ke ciri. sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai sabiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu suna Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti goma sha tara na safe a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon. mun yada zango ne a jihar Niger, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Mustapha Nasir Batsari, ya yi muna kyakkyawan nazari dangane da irin halin da malamai da ɗalibai suke ciki a ɗaukacin jihar. Babban abin tambaya a nan shine, wai ina gaskiyar maganar da mahukunta a madafan iko kan yi? Na cewar suna kashe zunzurutun maƙudan kuɗaɗe. wajen inganta ilimi a jihohinsu. Shin ko ana iya cewa malaman nan kawai suna shaci faɗi ne? Gare ta bakin malaman. Ga yau da gobe karya mai cin kowa. Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa. Akwai a tashi sai ta isko kowa. Akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa. Kula da jin daɗin malaman makarantu a matakan firamare da sakandare na ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa sha'anin ilimi a kowace ƙasa da ke faɗin duniya. A Najeriya dai malaman makarantun firamare da na sakandaren a sassa daban-daban sun daɗe suna ƙorafin rashin samun kulawa ta musamman kai har ma da ƙarancin albashi da ma rashin biyan albashin a kan kari. Jihar Niger da ke yankin arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ake samun irin wannan matsala. Tanimu Suleiman Minda'ud na ɗaya daga cikin malaman makarantun firamare a nan jihar Niger. Ya ci ya share watanni babu albashin. Wasu loka gama ma sun samu kamar wata biyar haka. Kai kana koyarwa ne? kwarai da gaske ni ma ni malamin makaranta ne a primary ko secondary a primary school amma yanzu kai kana cikin waɗanda suke wata uku hudun ba a biya su albashi kwarai da gaske ni na ciki nan cancaka na'am to yanzu ya wannan yake shafuwar rayuwar ku eh to yanzu idan ka diba malaman makaranta wasu su zo lokacin suka ga dama su zo lokacin da suka ga dama kuma sai suke zuwa ya batun dalibai to ina kuka to yanzu ka gani idan ka diba mutanen da suka jefa kuri'a galibinsu. su yaransu suna makarantar gwamnati ne wato na ne talaka da suka je ba masu guriya kaga yanzu yaran ba samun ilimi mai inganci sosai saboda eh, malami mai da yake da yunwa ya za iya koyar da kyau da Bincike da na gudanar dai ya nuna cewa tuni wasu daga cikin irin waɗannan malamai suka kama cin kasuwannin ƙauye domin samun na rufin asiri a tsakanin iyalansu al'amarin da ke kawo tarnaki matuka wajen koyar da ɗalibai a makarantun. Malam Bala Muhammad malami ne a wata makarantar sakandare a jihar Niger. in fact ma yanzu duk malamin da ke son ya rufa makansa a asiri dole ya ƙara sa kanshi a cikin wata sana'a in ba haka ba gaskiya to wallahi even salary bai zo ba ma ya za ka ciyar da iyalinka wasu kuma kai mu ma muna da yara wanda muka kai makarantu ga school fees ga uniform ga kamar yanzu da muke cikin first time yanzu ba kowane school yanzu za ka ɗinka uniform za ka sai exercise books da textbook ba ka da albashi ya za ka yi dole ne malami ya je kama wata sana'a a gaskiya kuma wannan yana kawo ci baya game da koyarwa saboda malami idan ya tashi daga makaranta kamata ya yi a ce kana da time da zaka ɗan research ka yi dube-dube saboda abin da zaka koyar gobe yana taimaka sosai sosai in ba haka ba malami ka tashi daga wurin aiki ka tafi wata sana'a zaka ga gobe ka zo ba a shirye kake ba ma ba za ka shirya ba kawai za ka zo ba ka delivery abin da ya kamata ka yi kuma yana da kyau gwamnati ta ƙara kwalejin kamar malamai wanda suke so su ƙara fodari su dan ci gaba da karatu ya kamata a ce idan an samu haka gwamnati ta dan ɗauki nauyin wasu su a ƙara tura su je su ƙaro course su ƙaro ilimi yana da kyau idan aka ga gyara structure kuma ba kula da shi malamin da ke koyar da su ba yara ba za su koyar da kansu ba zaka ga malami bai damu ba yana da lesson ya ga shi ma ba biya shi albashi ba wannan matsala dai ta jefa iyayen yara da dama cikin halin zulumi game da yiwuwar samun kyakkyawan ilimi a makarantun gwamnati na jihar muhammad yahaya sambo na ɗaya daga cikin iyayen yara a jihar niger wannan ya daɗe ana samun irin wannan za ga yaro bai san komi ba a wancan makaranta an kirawo wani eh, lesson teacher wato irin ticocin nan na ba na gida dole in kana son ɗanka ya tashi in ba aka ba ka duba ina so ka kuma kwatanta ko kuma saurari su kwatanta shin cin jarabawa a yanzu yana nan a cikin eh, makarantun gwamnatoci ne ko ko makarantu masu zaman kansu wannan ma kawai ya isa ansa to tunda ko masu eh, makarantu masu zaman kansu su suka gyara abin suka kyautata shi za a ga cin jarabawa yana wurin su yanzu kana nufin makarantu masu zaman kansu an yi cin jarabawa kwarai ma kwarai sosai saboda me saboda suna da kayan aiki suna da kuma malaman kwararru kuma yawancin ma mm, mu a primary da secondary school sukan so ma koma can in bacin kudin wata-wata da ake dauka ka gane ko sukan so su koma can ba saboda komai ba saboda an fi biya sannan kuma an fi koyarwa an fi samun kayayyakin aiki. Masu sauraro yau ma iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. da ni kuma naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙarin neman. To a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Musa Dambam. Ya ce gwamnatin Najeriya ya kamata ki kawo ƙarshen wannan takaddama tsakanin jami'an tsaro da kuma mabiya shi'a a Najeriya. Domin kar wankin hula ya kai ga dare. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa da fatan kuna lafiya cin danko kuma har da suka za Na fara da wannan karin maganan ne ganin yadda Abubakar Shekau ya sake fito da wani rakodin ɗin muryar shi akan Allah wadai da zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka. Sannan abin ban haushi shine yadda shekau ɗin ya ɗauki alhakin kai wasu hare-hare da suka gudana a 'yan lokutan nan, ciki har da harin da ya yi sanadiyar mutuwar kanar Muhammad Abu Ali. Allah ya kyauta, saƙo daga Abba Sa'ad Mahuta. Shi kuma Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi cewa ya yi, ina kira ga tawagar kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles da ta kara kokari ga wasan da za ta yi da takwararta ta ƙasar Kamaru, kamar yadda ta ba mara ɗakunya a wasan da suka yi da kasa Algeria. To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ranar Lahadi domin nuna fushinsu ga zababben shugaban Amurka Donald Trump. An ga masu zanga-zangar dauke da alluna masu rubutun nuna kyamar manufofin da Trump ya ce zai mai da hankali a kansu idan ya kama mulki. Batutuwan da suka hada da zaman baki da kuma haƙoƙin mata, a ƙasar. Zanga-zangar waɗanda aka yi su a wasu manyan biranen ƙasar ba su samu halartar mutane kamar yadda aka gani a ranar Asabar ba. Wato an ga ɗaruruwan mutane ne a maimakon dubbai. a wayar farko tsakanin su shugaban kasar china ya taya sabon shugaban amurka murna murna nasarar da ya samu a zaben da aka yi a makon da ya shige tashar yada labarai ta cctv ta ce wannan tattaunawa ta yau litinin xi jinping da donald trump sun yarda za su gana nan ba da jimawa ba domin tattaunawa dangannan tattauna dangantaka tsakanin kasashen guda biyu Yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya kama hanyarsa ta zuwa wasu ziyarce-ziyarce a kasashen waje tafiyar da za ta kasance ta ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa Amurka. Mm. To madalla gaishe ka masu tsaro abin da ya sauwa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can ba sha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda yau muke son jin ra'ayoyinku dangane da yadda gani hanyoyi da ya kamata a bi domin shawo kan takaddama da ke akwai tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan kungiyar shi'a. kamun madadin nazir ahmed hausawa wadda ya gabatar da labaran duniya da kuma wato dan brown wadda kula da akin gabatar da shirye-shirye da ma malama sa'ida da tarik a masa sai kuma injiniya malam greg a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can an amma kada ku za ku da domin ga malaman zauren wato yau da gobe za su ci gaba da gabatar da shirye-shirye kamar yadda aka saba a yau